zo a cikin alkur'ani game da kissasa in ya so ma iya ɗorawa kuma daga abin da aka ruwaito mana daga ahalul kitabi musamman wanda bai saba ma abin da ke hannunmu ba domin mun ce su ahalul kitabi abubuwan da ake ruwaitowa da gare su baya fita daga ɗayan uku in ma dai ya yi daidai da abin da ke hannunmu ko abin da ke hannunmu ya goyi bayansa ya gasgata shi sai mu ce wannan abin gaskiya ne in ma na biyu ya zama cewa ya ci karo da abin da ke hannunmu to inda ya ci karo da abin da ke hannun mu sai mu yi watsi da shi domin abin da ke hannunmu akwai ismar annabawa akwai darashta tasu akwai kimanta su wanda su kuma a cikin mafi yawa ruwayoyinsu za ka ga ba sa martaba annabawa ba sa tasu su domin samu irin wannan ruwaya sai mu yi watsi da ita saboda alkur'ani ya nuna mana annabawa ma'asumai ne su suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah sannan abu na uku da ake rawaitowa daga gare su shine abin da ya zo bai karyata na hannun mu ba ko bai ci karo da shi ba kamar sunayen wasu abubuwa wanda mu mafi yawa alkur'ani bai fiye damuwa da kama sunayen abubuwa ba amma a cikin littattafan yahudu sai ka ga suna kama sunayen waɗannan abubuwa ɗin to irin waɗannan sunaye kasancewar kaza ne sunansa ko ba shi ne sunansa ba wannan ba zai cutar ba ba zai amfanar ba to in mun samu irin wannan muna iya jinginawa gare su cewa ahalil kitabu sun ce sunan wannan ɗin sunansa kaza duk da alkur'ani bai ambata ba za mu iya ba da misali misali kamar guda goma ma a cikin alkur'ani kan irin waɗannan gurare da ake samun yahudu ko nasara a rawaito wani abu da gare su wanda mu ba a kama sunansa a cikin alkur'ani ba misali bishiyar da annabi mu annabi adam aka ce kada ya ci wala ta karaba hazihi shajara kun ga mu a alkur'ani an kira ta shajara ba tsaya bayanin cewa wannan shajara din bishiya ce wace iri ya sunanta tana ‘ya'ya ko ba ta ‘ya'ya to su kuwa a littafinsu sai su ce wannan bishiya sunanta kaza to kaga wannan wato ba zai cutar don ya zama sunanta ɗin shine kaza ba to amma babban makasudi shine ba sunan bishiyar ne muhimmi ba dokar da Allah ya bayar ko ma wace irin bishiya ce tunda dai an ce kada a ci bai kamata a ci ba to su sukan damu da irin waɗannan sunaye ko da irin waɗannan misalai na biyu misali faƙul nadribuhu bi ba'dha aka ce ku dake shi da shashin wani abu na wannan saniya to mu alƙur'ani bai gaya mana wani shashi aka yi amfani da shi na jikin wannan saniya wanda aka daki wannan mutum da ya rasu kuma Allah ya tashe shi da izininsa ba to amma su su ce jela su ce harshe su ce nama su ce kayan ciki to duk waɗannan kaga mu a mu ba ambaci sunan wannan ba fa khuz arba'atan min tsairi misali na uku fa arba'atan min at ka danki ko ka kama tsuntsaye guda hudu lokacin da Allah yake nuna wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yadda yake kashewa da yadda yake rayawa to sai yake cewa ka kama tsuntsaye guda hudu to mu alkur'ani ba a gaya mana wannan tsuntsaye guda hudu jinsi ɗaya ne ko jinsi daban-daban ba kuma ya sunansu ya kalolinsu yake amma su kaga a littafinsu an faɗi sunayen waɗannan tsuntsaye wanda kuma karɓa waɗannan tsuntsaye a wannan suna da suka kawo ba zai cutar ba wa mura'atan tamlikuhum wa utiyar min kulli shay'in walaha arshin azim wannan mata da aka ba da kisata da annabi suleiman allah ya ce wata mata ce take mallakar su an ba ta dukkan komai da ake bawa mai mulki tana da babban gado to ba a faɗi sunanta ba a cikin alkur'ani amma su yahudu sun ce sunanta bilkis to kaga wannan suna kasancewarta da wannan suna ba zai cutar ba saboda dama ba cutarwa sunan zai yi ba sai dai mu alkur'ani ba sunan ne muhimmi ba don aka ba an faɗa ba wamra'atul aziz ta cikin suratu yusuf ita ma ba a kama sunanta a cikin alkur'ani ba amma su sun kama sunanta sun ce sunanta zulaikha to kaga irin wannan irin su sunayen ashabul kafi misali na shida kaga alkur'ani bai faɗi sunayensu ba ya ce su bakwai ne karansu na takwas amma sunayensu yaya sunan kowanne daga cikinsu ya sunan karan kaga wannan alkur'ani bai ambata ba bai kama ba amma su sun faɗa au kallazi marar ala qaryatin ko misalin wanda ya wuce ta wata alƙarya kaga wannan ba a kama sunansa alkur'ani ba amma su sun ce sunansa uzairu haka suke kiransa da wannan suna su kaga alkur'ani bai gaya mana sunan wannan abun ba amma su a cikin littafin su. ko a cikin ruwayarsu sun kawo irin wannan misali kuma irin matar annabi ibrahim a mata annabi ibrahim ba a kama sunanta alkur'ani ba duk da a hadisi ya zo an kama sunan ɗaya sara an kama sunan ɗaya hajar kamar da mu ma muka faɗa haka su ma suka faɗa haka nan za mu ga cewa mata annabi lutu da mata annabi nuhu duk ba a kama sunayensu a cikin alkur'ani ba amma su sun ce ga sunayensu ko ga yadda sunansu ya zo da sauransu to akwai waɗanda ba a kama sunansa alkur'ani ɗin ba su sun faɗi sunayensu kuma ya yi daidai da abin da ya tabbata alkur'ani misali hawa'u mata annabi adam ba a kama sunanta da wannan suna a cikin alkur'ani ba amma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi da ba don hawa'u ba da mace ba za ta ha'inci mijinta ba da aka ya kira ta da suna hawa'u a wancan hadisi ingantacce hakanan matar fir'auna ba a kama sunanta alkur'ani ba amma hadisi sahihi ya zo ya bayyana mata sunanta cewa asiyatu bintu mazahim shine sunan wannan mata duk da kur'ani bai ka ba hakanan mahaifiyar annabi musa da 'yar uwarsa waɗannan da matan nan guda biyu da ya gamu da su wanda su da cikon mu na goma mahaifiyar annabi musa kawai an ce mahaifiyar annabi musa wa auhaina ila ummi musa wa qala li ukhtihi waje wajida min wajida min min dunihi imra'ataini tazudan waɗannan imra'atani da annabi Musa ya gamu da su da yar uwarsa da mahaifiyarsa waɗannan ukun duk ba a kama sunansa alqur'ani ba mata annabi Lutu da aka halaka ta mata annabi Nuhu da ala aka halaka ta waɗannan duk ba a kama sunansa a alqur'ani ba mafi yawa matan da alqur'ani ya kawo babu ko ɗaya da ƙur'ani ya kama sunan wata mace in ba maryam ba maryam ita ce aka kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani har muke da sura da ake kiranta suratu maryam to kun ga wannan ne yasa wata ran ake ɗauko wani abu da suka faɗa musamman na sunaye wanda ba zai cutar ba ba zai amfanar ba dan an ce sunan wani kaza amma wani labari ne da aka ga a ciki akwai taɓa mutuncin annabi ko rage masa kima ko wawantar da shi ko faɗar wani abu da bai dace ba kamar da muka gabatar a mukaddiman shirinmu na irin abubuwa da suka zo ake jingina ma annabawa wanda ba su tabbata ba ƙarya ne to irin waɗannan dole in aka zo cikin kissa a cire a watsi da shi domin kada a taɓa mutuncin wannan annabi to Allah ta'ala yake cewa laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu haƙiƙa mun bawa annabi ibrahim shiryarsa min ƙabalu tun kafin ya balaga Allah ya shiryar da shi ya ba shi annabta wa kunna bihi alimina Allah ce ko mun kasance mana da cikakken sani da matsayinsa da girmansa da darajarsa shi sa Allah ce watta khazallahu ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi ibrahim a matsayin badaɗayi wato babban masoyi koli kolin masoyi Allah ya bawa annabi ibrahim wannan matsayi to sai Allah ya bara ba mu kissa annabi ibrahim wanda za mu faro daga cikin suratul ankabuti ta zama kamar ita ce shimfiɗa wanda ya kamata a ce mun faro da ayoyin da ke cikin suratul anbiya amma suratul ankabuti shi ya fito da wata alaƙa tsakanin annabi ibrahim da annabi lot daga aya ta sha shida zuwa aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul ankabut allah ta'ala ke cewa wa ibrahima kuma ka ambata musu ƙissa ko labarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam iz qala liqaumi ibudullah lokacin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ana Ibrahim da dukkan sauran annabawa in suka zo abin da suke fara karantar da mutanensu shine tauhidi kadaita Allah da bauta kadaita Allah da biyayya kadaita Allah da dukkan ayyukan da ya shafi bauta a kadaita shi ga Allah kuma kada haɗa Allah da abokin tarayya a cikin rububiyarsa ma'ana a yadda shi kaɗai ya yi halitta shi kaɗai ya mallaki wannan halittar kuma shi kaɗai ke gudanar da ita ba agajin wani ko taimakon wani ko tarayya wani Allah shi kaɗai yake yin wannan aiki sana'a kaɗai ta Allah ga bauta duk wani nau'i na bauta a sarrafa shi ga Allah shi kaɗai kada a sarrafa shi ga wani Allah sannan kuma a kaɗai ta Allah cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa yace zalikum khairul lakum kaɗai ta Allah da bauta shine alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun san haka to ba za ku saba ba innama ta'buduna min dunillahi awthanan abinda kuke bautawa kadai ba Allah ba wannan gumaka ne wato akwai banci tsakanin wasanu da kuma sanamu in an ce sanamu duk wani abu da aka kera shi akan siffar halitta kamar ayi yi butun butumi na mutum ko butun butumi na doki ko butun butumi na jaki ko butun butumi duk wani abu da aka yi shi da sura ta halitta wanda da ka gan shi zaka ce wannan ya yi kama da sura zomo ko sura giwa ko sura kare ko sura damusa ko surar mutum to wannan shi ake kira sanamu shi kuma wasanu duk abin da ba shi da wata sura ka tara ƙasa ka bauta mata ko ka tara ruwa ka bauta masa duk wani abu da ka bauta masa wani tsirin wani abu ko tsibin wani abu ko tarkacen wani abu ko kayan wani abu da duk shi ake kira wato alwasanu don haka kenan idan aka ce wasanu kadai to da sanamu da wasanun sun shiga ciki idan aka ce wa sanamu shi kadai to wasanu ya shiga ciki amma idan aka bambanta su to wasanu yana nufin bautawa wani abu da ba shi da wata sura ta halitta kawai tarkace ne ko ƙudiri ne ko wani kaya ne ko wani abu ne da ba a yi masa sassaƙa shi an masa butun butumi irin na sura ba da haka kenan wasanu da sanamu suna haduwa suna rabuwa idan an faɗi sanamu kaɗai wasanu ya shiga in an faɗi wasanu kaɗai sanamu ya shiga in an bambanta su to da sanamu da wasanu suna da bambanci kenan sai zama wasanu shine abin da ba shi da sura ta halitta sanamu kuma shine abin da aka kera shi ko aka sassaƙa shi ko aka yi shi akan wata sura wanda da ka gan shi zaka ga ya yi kama da wani abu daga cikin halittun Allah kuma wanda suke ƙudire girmansa ko matsayinsa ko martabarsa ko darajarsa ko neman taimako ko agaji ko kariya ko ɗaukansa a matsayin wasila ko hanya ko tsani wanda zai kai su zuwa ga biyan bukatunsu a wajen Allah da waɗirin waɗannan tunaninnikan da yadda aka yi bautar gunki ta shigo duniya da gunkin farko da aka fara bautawa duk mun yi bayani a cikin kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda asalin gumaka mutane ne waliyai ne salihai ne mutanen kirki ne guda biyar bayan sun mutu sai mutane suka mayar da suka zana su zane irin na jikin garu mara inuwa daga nan aka sassaka su aka yi musu inuwa a matsayin girmamawa da darashtawa daga baya kuma aka mai da su abun bauta kamar da bayani ya gabata a ruwayan abdullahi dan abbas nan za mu tsaya sai a shirinmu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatu